amma ba jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da kenan nan sakkwato birnin shehu a yau maraicin asabar goma kenan cif ga watan ramadan shekara ta 1436 wanda wannan shi zai nuna mana yadda duniya take gudu kamar shekarar jiya ne muka fara kamar ma jiya ne kai muka ce muna ɗaya ga watan azumi yau ga shahar mun kai goma ga wata to yadda agogo ke gudu haka rayuwa take gudu kuma ba ta tsayawa muna tafiya ne zuwa ga ajullan mu kowa da iya inda tafiyarsa za ta tsaya kuma babu wanda ya san yaushe ne zai kai gaba ɗaya mu gudu muke yi duniyar gudu take yi ina za muna kabari za muna yaushe za mu kai allah ya da sani saboda haka mu yi ƙoƙari mu ci moriyar wannan lokaci mai albarka lokacin ibada lokacin karatu lokacin sada zumunci lokacin sadaka lokacin zikiri lokacin karatun qur'ani lokacin ayyukan alkhairi Allah kai muna dace za mu tashi kan aya ta goma sha takwas cikin suratul rahd للذين استجابوا لربهم الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد رأيوا قبل أنت أيكاك القرآن كما وعزيني متاني إري بيوني لما سكر بكرا دوائن بكي وزي ذكرا فسأل تعالى يفار بياني ساكمكم ما سكر بكرا الذين استجابوا لربهم الحسنى waɗanda suka karɓa kiran ubangijinsu suna da alhusna ita ce aljanna Allah ka azurta mu aljanna kamar yadda a surat yunus Allah ke cewa lillazina ahsanu alhusna sai ce wa ziyada masu kyautatawa a nan duniya a lahira suna da kyakkyawa mafi kyawu alhusna wa ziyada suna da ƙari malamai suka ce ita alhusna ita ce wacce ta kai matuƙa ga kyau ita ce wacce ta kai matuƙa ga jin daɗi ita ce ta ƙoli ga ni'ima ba haka aljanna kenan to menene ziyada in mun shiga aljanna menene ziyada shine a ba mu dama mu ga madaukakin sarki wanda muka karar da rayuwar mu wajen bautarsa muna shauƙin sa muna ƙaunarsa amma ba mu taɓa ganin sa a ba mu damar mu ga Allah ya fi daɗi bisa ga shiga cikin wato ainihin ita aljannar kanta sannan ganin Allah a wannan rana shine alami na yardarsa Allah ta'ala ce kalla innahum an rabbihim yawma idin mahjubun kafirai a wannan rana za a sa shamaki tsakaninsu da Allah zaka alamar Allah ya yarda da kai ya ba da daman ka gana da shi to yarda Allah ita kuma tana gaba da aljanna domin ita ke nuna ba zai sake fushi da kai ba har abada shi ko eh, laifin daɗi da mai aka ce karewa in baka samu yarda Allah ba duk ni'imar da ka shiga za ta kare ne to idan Allah ya yarda da kai shikenan babu sauran ka sake gaba da matsala Allah ka yarda da mu ka samu cikin ni'ima wallazina lam yastajibu lahu waɗanda suka ki karba ma Allah kiransa ya ce ku zo sun ki zuwa ya ce ku yi sun ki ya ce ku bari sun ki bari ya ce ku saurara sun ki su saurara Allah ce akwai ranar da za su yi wato ranar da ake ce mai ƙin dillanci لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به inda a ce duk abin da ke cikin ƙasa nasu ne kuma an ƙara musu wani irinsa to a ranar saboda tsananin azabar da za su gani za su miƙa shi domin neman fansa to ina gaba su da komai ka ƙaddara mutumin da yake a garinsu mawadaci ne mai arziki ne mashahurin ɗan kasuwa ne misali yana ƙauyen sakkwato ko yana cikin birnin sakkwato sai ya tashi ya tai onacha dukiyarsa gaba ɗaya tana sakkwato sai ya faɗa wani hali na tashin hankali da wahala babu wanda ya san shi babu wanda ya san cewa shi mai arziki ne to da me zai fidda kansa wahalar da ya shiga a wancan lokacin zai yi gurin duk abin da ya mallaka a garinsu ina ma za a kawo shi a da shi daga waccan wahala to wannan fa yana da wani abin da ya aje kenan to wanda baya da komai duk abin da ya tara a duniya ya bari magada sun kwashi sun watsi tsakaninsu su ma kansu sun halaka ya zo lahira duk da likkafanin da yake tsari da shi kasa ta cinye shi kaɗai zai tashi ko likkafani ba yi da shi alƙalami baka mallaka ba agogo baka mallaka ba zobe baka da shi kai kare wacce baka da takalma baka da hula baka da bantan da zaka rufe al'aurarka to a wannan rana idan kaga bala'i da me zaka fanshi kanka shine Allah ta'ala ke cewa da suna da duk abin da yake cikin ƙasa sannan a ƙara musu wani irinsa za su nemi fansar azabar Allah a wannan rana da wannan abin amma ba su da shi kuma tare da haka Allah ce ma tuqbila minhum da sun kawo ma ba za a karba ba to bale kuma da ban ba su da shi ulaika lahum su'ul hisab wadancanan su ne waɗanda suke da mummunan hisabi su ne waɗanda za a yi musu hisabi akan diddigi za su ce ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada za su ce kai kai cinmu me ya samu wannan littafi na Allah ne shi ba abin da yake bari bai manta komai ba duk da kyalla idon ka kai kai ma wani kallon wulakanci sai ka tarar da shi a littafinka wa wajadu ma amilu hadira sai su tarar da an kunna musu bidiyo na abin da suka aikata gashi suna gani wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa to wannan shine su'ul hisab akwai da Allah ba zai musu su'ul alhisab ba zai musu hisaban yasira wa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasab hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda za a bashi takarda da hannun dama Allah ce za a mashi hisabi mai sauki ba hisabin diddigi ba za a ce daga shekara ta dubu biyu daidai zuwa biyu da dubu biyu da goma mai kai sai ka ce ai wannan lokaci ni ne director of finance da ma'aikata kaza kudin jama'a suna hannunka shekara goma amma a maka tambaya ta rabin minti a wuce akwai hisabin yasirin da ya kai wannan yana za a ɗauki shekara guda tilo a ce duk abin duk account ɗin ma'aikatar ka na wannan watan da bai bi masa har shekara ta ƙare za a bi diddigi za a kama kadari ko ba za a kama kama to wannan shine su'ul hisab kuma shine hisaban asira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yuhasabu fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira to sune waɗanda ula'ika lahum su'ul hisab wa ma'awahum jahannam kuma makomarsu ita ce wuta wadda ita ce matattara kowace irin azaba duk bala'i yana cikin ta ga tsananin yunwa ga tsananin zafi ga tsananin wuta ga tsananin bala'i ga ɗoyi ga wari ga kunci ga wahala Allah ce wa bi'sal mihad tir da wannan matabbata duk wanda wuta ita ce shimfiɗa sa to tir da wannan shimfiɗa domin ana yin shimfiɗa ne don me don a samu tabbaci shi yasa ake kiranta sakan shi yasa ake kiranta makar shi yasa ake kiranta bihad saboda zaka samu hutu akai to wanda wuta ce shi fiɗa ta gaya mini wani irin hutu yake cikin sa yana hutawa wa bi isal mihad afa man ya'lamu annama unzila ilayka afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب سواليلي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق سننكما والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب لا والذين صبروا بتغاض وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم نعم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى Allah ke shin wanda ya san cewa hakika abinda aka saukar maka zuwa daga wurin Allah abinda aka saukar zuwa gareka daga wurin ubangijinka shine gaskiya wanda ya san alkur'anin nan na tare da kai gaskiya ne shin kaman huwa a'ma yana ɗaya da makaho wane ne mai gani kenan mai imani kun ga anan sai Allah ta'ala ya muƙabala tsakanin imani da makanta mai imani shine mai gani wani maras imani fa shi kuma sunansa makawo afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma wanda ya san cewa alqur'anin da aka saukar maka gaskiya ce daga wurin Allah ya karba ya yarda yana karantawa yana sauraron fassara yana aiki da shi zai daidai da makaho jama'a musulmi mu gode ma Allah don mu Allah ya buɗe mana idanunmu ya wayar da kawuninmu mun san alkur'ani gaskiya ne har muna zuwa muna neman mai Allah ya faɗa cikin qur'ani muna kokarin mu aikata wanda ba mu ba makafi ne saboda Allah ya toshe musu basira ba su gano wannan gaskiyar ba innama yatazakkaru ulul albab waɗanda kawai ke iya wa'azuwa masu faɗaka su ne ulul albab masu hankali to hankali iri iri su wane ne masu hankali me ke nuna kana da hankali sai Allah ta'ala ya kawo sifofi guda goma waɗanda ke gwada maka wane ne mai hankali wanda ya tara goma ɗin nan ya samu maki ɗari bisa ɗari kowane yana da maki goma wanda yake da tara cikin goma yana da maki casa'in cikin ɗari wanda yake da bakwai yana da saba'in cikin ɗari wanda a biyar yana da goma goma a sauran biyar yana da maki biyu uku to sai ka haɗa kowa da irin nasa maki don haka gwargwadon cikar waɗannan sifofin da za mu faɗa a gurinka gwargwadon hankalinka gwargwadon zamanka kammalallin mutum innama ya tazakkar ulul albab allazina yufuna bi ahdillah su ne waɗanda suke cika alƙawuran Allah tashin fari kai alƙawari da Allah tsakaninka da shi na bauta kai alkawari da Allah tsakaninka da shi na biyayya ga annabinsa kai alkawari ga Allah na karɓar umarninsa da rungumar littafinsa kai alkawari ga Allah na sada zumuntar yan uwanka kai alkawari ga Allah na kyautata ma iyayenka kai alkawari ga Allah na tausaya ma na ƙasa da kai kai alkawari ga Allah na abubuwa masu ɗimbin yawa yufuna bi ahdillah kullum suna tunanin wani alkawari ne ma Allah ya cika wala yanquduna al-mithaq ba sa kwanci alƙawari wanda suka karfafar da shi a wurin Allah wallazina yasiluna ma amara Allah bi an yusal su ne waɗanda suke sadar da abin da duk Allah ya umarni a sadar da shi akwai igiyar tsakaninka da Allah akwai igiyar tsakaninka da alƙur'ani akwai igiyar tsakaninka da manzon Allah akwai igiyar tsakaninka da masoyan manzon Allah iyalansa da sahabbansa akwai igiyar tsakaninka da malamai magadan annabawa akwai igiya tsakaninka da uwaye akwai igiya tsakaninka da dangi akwai igiya tsakaninka da 'ya'ya akwai igiya tsakanin sarki da talaka akwai igiya tsakanin miji da mata akwai igiya tsakanin suruki da suruki akwai igiya tsakanin mai ciniki da mai ciniki akwai igiya tsakanin ɗan kwangila da gwamnati akwai igiya tsakanin malami da 'yan makaranta akwai igiya tsakanin makoci da makoci kowa na da wata igiya wadda ta haɗa shi da Allah kuma ta haɗa shi da mutane to ka san haƙƙin wannan igiyar da ke tsakaninku ka sadar da ita idan ka tsinke guda to ka rage maki cikin makin ka goma na wannan babi yasiluna ma amara Allah bihi an yusul suna sada duk abin da Allah ya umarni a sadar da shi me zai taimake ka ka sadar da igiyoyin da ke tsakaninka da Allah da wanda ke tsakaninka da talikai shine ka ji tsoron Allah sai Allah ce wa yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijinsu wa yakhafuna su alhisab suna jin tsoron mummunan hisabin can da muka yi magana kullum suna fatar su samu sauƙin hisabi wurin Allah zaka suna ayyukan da za su sauƙe musu hisabi daga cikin sifofinsu Allah ce na sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri ibtiqa wajen rabbihim amma suna haƙuri ne don neman yarda ubangijinsu domin gamsar da ubangiji suke yin haƙuri kenan anan akwai sabr akwai haƙuri akwai sabir mai haƙuri akwai masburun alaihi abinda ake haƙuri a kansa menene sabar me haƙuri shine juriya shine haɗe kwaɗayi shine dace zuciya haƙuri iri-iri ne akwai haƙurin takalif takalif na ubangiji ba domin mun daura zuciya ba ai ba lalle ne zama yi azumi ba ashe ba a ko suna nan ba su azumi ba me yasa ba su da haƙuri ga nauyin da Allah ya ɗora musu ba domin ka yi haƙuri ba ba za ka iya tarbiya 'ya'ya ba ashe haƙuri akan nauye-nauyen da Allah ya ɗora maka haƙuri ne sannan akwai haƙurin ƙaddara ta Allah wadda baka da abokin husuma a cikinta sannan akwai haƙuri na abin da ɗan uwanka mutum ya cuta maka akwai bambancin kana zaune ƙarƙashin bishiya tsere shi yanke sai ya faɗo maka sai ka sabu kare a kafaɗa da wani ƙato ya taso ya shiko da gudu ba ka san hawa ba ka san sauka ba da irin wannan reshin na ita ya faɗa ma ya kalle ma kafaɗa wani kafi sauƙi yin haƙurinsa na farko ko na biyu yau ai laman na farkon dole ne to da ba za ka yi jayayya da iccen ba wata jayayya da za ka yi saboda haka malamai suka ce haƙuri mataki mataki shi zai shi sa kowanne Allah ya faɗe shi cikin alƙur'ani da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri anan haƙuri nau'i na farko Allah ta'ala yake nufi shine takalif na Allah kai haƙuri akan bin Allah kai haƙuri akan barin sabon Allah to da Allah ta'ala ce wasbir ala ma asabak kai haƙuri ga abin da ya cin maka abin da duk ya same ka ka bar ma Allah wani iri ake nufi wannan da baka da abokin jayayya ko to da Allah ta'ala ce wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur wanne yake nufi wanda yayi haƙuri kuma ya yafe ashe wani ne ya taba shi kenan don haka kowane hakuri ana so ya zan kana da nasibi a cikinsa amma idan za ka yi haƙuri ka yi haƙuri ba don ka kasa ba ka yi haƙuri don neman yarda Allah akwai wanda kasawa ta sa zai yi haƙuri wanda aka mari matarsa ya yi jan ido ya ce in ka isa ka sake ya take dibin ta ta take watsa mata mari ya duba ya ga wuri ya gato ne bai iya komai da shi ya kyaci ya ce bashi da Allah Allah zai rama mace Don Allah ya kyale Don bai iya a ashe ya ga abin da ya fi ƙarfinsa? wani kuma zai yi hakuri ne don me don gudun a zarge shi ko a zage shi ko don gudun wani abin da zai iya faruwa gare shi na zubar girma ko faɗuwar mutunci da sauransu da sauransu to mumini in zai haƙuri duk ba don wannan zai haƙuri ba zai haƙuri ne don ya gwama abin da ya faru da kaddara Allah wannan abin da ya same ni Allah ne ya hukunta zai same ni saboda ka sai ya yi haƙuri don neman yarda Allah shi yasa ake son haƙuri a lokacin da matsala ta faru lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo makabarta sai ta da wata mata ta rungume kabarin ɗinta tana ta faman kuka sai ce ya amatallahi ittaqillaha wasbiri ake bayar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sai ta dube shi ba ta san kowa ne ne ta ce tafi ka bani wuri dan ba kai ne abin ya cimma ba duk wanda wannan bala'i ya cimma dole sai ya yi kuka ka bar ni in yi kuka in more sai da ya wuce sai wani tafi kin san kowa ne ne ta ce a aka ce manzon Allah ne sai kuka ya bace sai tashin hankali yanzu manzon Allah ne ta gaya wannan magana sai ta zabura ta je gidansa ba taɓa zuwa gidan manzon Allah ba ta yi tsammanin ta karar da masu gadi da da wato ainihin masu hana a shiga da jekada da da zagi eh da waye da waye ba kowa kawai ta sallama kudin aka ba ta izini da shige cikin gidan sai tarar da manzon Allah zaune ta da iyalansa ta ce wallahi ban shaida kai ne ba ɗazu da ka zo makawarta kuma ina cikin hali na damuwa sai ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula haƙuri mai lada shi ne wanda aka yi lokacin bugun fari sanda matsala ta zo sannan za ta bugi zuciyarka to a wannan ake so kai kuma ƙwaƙwalwarka ta zo maka da bayani cewa umarnin Allah ne ka yi haƙuri sai ka bar ma Allah والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة kuma su ne waɗanda suke tsayar da sallah ashe tsayar da sallah yana cikin sifofin masu hankali wanda baya sallah baya da hankali baya da cikakken hankali baya da cikakken lura shi yasa wani lokaci wanda ba musulmi ba in yi wani abu sai sai ya baka mamaki sai ka ga sa, hankali bai ishe shi ba ku tuna ba muna karanta sifofin ulul albab ne ko Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سوني وإن سكيت عيد سلة كما سكي تير وادق أبن مكأذر تاسو سرا وعلانية سنا يفيد أولي أقول لك تن ذا صدقة أفيلي akwai lokacin da za su yi sadaka a ɓoye akwai lokacin da ta kama a yi a fili bilmunasaba tun ranar farkon azumi har zuwa jiya tara ga wata kullum ina so ƙarshen karatu in sanar da ku asusun manara wanda ƙungiyar da wata zalita zira ga kamata suna ta kafa na tallafa mu marayu wanda duk shekara mun saba a nan muna kai tamu gudunmawa sai yanzu Allah ya tuna kullum sai an gaba karatu da ke tunawa don haka idan an kare ku tuna ne mu sake buɗe wannan asusun Allah ya ce an fako sirra akwai abin da asarce kake akwai abin da fili kake yanzu irin wannan asusun tallafi na manara wanda a ƙarƙashinsa shekaran bara aka ɗauki tirela goma na abinci da tufafi aka kai ma bayan Allah mutanen Borno 'yan gudun hijira waɗanda aka kore su daga gidajensu aka kone gidajen aka kashe mazaje aka maraitar da yara aka zawarantar da mata shi da Allah wannan asusu da aka yi a fili an yi alheri kuma alheri wani abin kuma a sarki yinsa saboda haka sadaka mataki biyu ce akwai wanda za ka yi a fili yi a fili ɗin ma ka ƙarfafi wasu ne su ka taimaka ma wasu su yi lokacin da ash'ariyun suka zo suna cikin wani hali na ban tausayi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi wa'azi yayi wa'azi ce jama'a kun sadaka kowa ya shiru domin kowa ta sa ta ishe shi kamar yau ne ba mu daɗe da rabuwa da Jonathan ba muna cikin talauci ko ba haka ba buhari ko wata shida bai yi ba tukuna da haka ba mu fara warwarewa ba mun gama azumi abincin buɗe baki bai isa ba to ana cikin wanda yanayi kuma sai a ce kai sadaka sai kowa ya shiru tun sai wani tashi sada ya je gidansa sai zo da mudu guda na alkama shi ya kokarin sa kenan sai ya zube gana ka so nace a to ashe ba a rai sai aka ga manzo Allah ya murmushi sai nace a ashe ba a rai na kadan shi ma sai shiga gida shi sai ga yana ɗaya butiya uku can sai ga wani ya kawo buhu wani ya zo ya kawo tufafi kafin a jima tuli uku da abinci sai tufafi sai kayan girki na gida waɗanda mutane ke bukata manzo Allah yayi farin ciki yayi murna fuskar sa kai hakke yana ta murmushi yana dariya har yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu min ujurihim shay ko ko asasa alkhairi za a bashi ladan alkhairin a bashi ladan duk wanda ya sa jari cikin alkhairin ba tare da an rage mai hannun jari jarin sa haka shi ma sharri shine in bid'a suke ashe kenan komai kana ya kago cikin addini a wanda dai aka baka izinin ka yi mutane ba sa yi sai ka zo ka gwada musu kamar yadda shi wanda bawan Allah ya fara da budu guda sai ga tuli uku na abinci da tufafi sun samu kenan sadaka ana yin ta ana yin ta bayyane kowanne gwargwadon maslaha muradi shine abin da ke cikin zuciyarka shin da kai bayyane kayi ne don a gani ko kayi ne don ka karfafi wasu ko kayi ne don haka ta kama yanzu a fili yake son yi sannan sadaka ta wajibi an fi son yin ta bayyane saboda Allah ya yi umarni a yi idan baka yi aka gani ba to za a zarge ka shari'a kuma ba ta son ka gita kanka ga zargi sadaka ta nafila to ita ce wacce akwai ta bayyane akwai ta asirce gwargwado yadda yanayi ya kama kuma a kowace abin da ake so ya zama to lada kake nema daga wurin Allah kun ga waɗannan abubuwa guda biyu da haƙuri da aka ce mu da sarƙa da aka ce mu idan muka rike su za mu samar da abin da ake kira social immunity al'umma za ta fita matsala gaba ɗaya a lokacin da wani ya taɓa ka sai ka zabura za ka rama sai ka tuna Allah ya ce ka yi haƙuri kar ka ɗauka ya ƙware ka kai ma akwai lokacin da zuciya za ta sa ka yi ma wani ta'addanci shi ma wannan umarnin an ce ba shi ba ya haƙuri al'umma za ta zauna lafiya ko za ta zauna lafiya ba lokacin da za ka fidda abinka ka bayar saboda Allah ka bawa wanda ya tagayyara ka bawa miskini ka bawa maraya ka bawa wanda annoba ta cimma ka bayar don tati da al'amura addini kai ma akwai lokacin da bukata za ta kaba ka ubangiji ya umarnin jama'a su taimaka maka idan a yau kwanduga goza garuruwan barno suke cikin fitina da tashin hankali gobe ka san wani gari ne zai faɗa ba saboda a lokacin da kake haɗa tallafi ka kai masu ka sani ba watakila kai ma wata rana tallafin zai dawo a hannunka kaga wannan shi ake kira al'adala al'ijtima'i ko kuma at-ta'min al'ijtima'i wato abin nan inshora inshora ta al'umma kowa yana cikin aminci kowa yana cikin zaman lafiya saboda me saboda kowa aka taba zai yi hakuri sannan kowa zai yi kokari ya zama bai cutar ba la darar wala dirar baka cutar da kowa ba baka bude hannu ka rungumi cuta ta wani ba babu dalilin da shari'a ba inda ta ce wani na da cuta ka rungume shi ka dauka ba shari'a ba ta yadda da wannan ba sannan shari'a ba ta yadda ka cuci wani ba kenan daga cikin sifofin masu hankali akwai yin sadaka saboda haka marowaci mahaukaci ne gwargwadon karimcinka gwargwadon hankalinka gwargwadon rike hannunka gwargwaron tawayar hankali wallahi akwai mahaukata da yawa tattare da mu ba mu sani ba kan muna tattare da nau'i nau'i na hauka guntu guntu shi yasa mai yawa shi yasa mai talibi ke tawal jududu fununu hauka iri iri ce to duk da tawayewa ka zan ba ka son alherin kai kai ga wani to wanda nau'i ne na hauka duk lokacin da wani ta suma da bukata fuska ka tai baki to baka cikin nutsuwa mai hankali lokacin da aka nufatar shi da bukata lokacin yake ganin ayya Allah ya daga ni kenan nayi daraja nayi girma la ta'khudhannaka zajratun min sa'ilin fala khayru dahrika an tura mas'ula لا تذبحا بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا ban san iya kaɗan da na faɗi baitocin nan suna cikin tafsirin qurtubi amma ni na ji su ga wani malami a ƙasar qatar kuma turan da na ji baitocin nan na rike su ina ganin da waya rana ta fito ta faɗi baitin nan na farko bai zo mini ba don duk lokacin da wani nufo ni da bukata wallahi sai na tuna wannan magana la ta'khudannaka barjaratun min sa'ilin kar ka taba yin raki don wani ya zo ya roƙe ka fala khairu dahrika an tura mas'ula duk cikin rayuwarka ba sanda kake da daraja kamar sanda ake roƙonka sannan ke latus tusbihan bin raddi wajen mu'ammilu mutumin da ya ƙaunace ka ya yi fatar samun biyan bukatar saurinka kar ka fuskance shi da sare ruwaye kar ka fuskance shi da mummunan magana ko da baka fuska fa baqa wa izzika an tura ma'mula daraja kai take kullu yaga ana kwaɗayi gare ka ana da wata bukata zuwa wurinka sai ne ce wa lambi annaka an qalilin sa'irun khabar ka sani ba da dadewa ba za ka zama labarin da Allah sarki mai ba ne. Ya ce kun khabaran ya ruku jamila yi kokari labarin kai zama mai kyawu yau shi ne labarin ka zai yi kyau in ka gyara shi yau amma jibin ana faɗin marigayi wani zai ce hmm, Allah dai sawa ta an ta hidda hmm, maza sun ta wurin Allah wani ko sai ce Allah sarki kwanakin baya ba da daɗe abu mai wata jana'iza nan ba kaɗan ta girgiza ne ba kuma kaɗan ta yi mini farin ciki ba jana'iza wani babanmu alhaji yaya mai siminti Allah gafarta mashi ɗan kasuwa ne amma duk wanda yake kusa da shi ya shiga alherinsa aminin mahaifanmu ne amma duk da na kusa da na nesa in dai kana da hulɗa da shi to ka shaidi mutumin alkhairi to lokacin da aka zo jana'izar za ka yi mamaki kai ka yi tsammani wani babban limami ne daga cikin limaman sakkwato ka ce duk sakkwato tana wurin jana'izar kowa alkhairin sai yake faɗa to haka ake son fakun khabaran ya jamila ba ko wanda ya mutu za a yi oi Allah sarki lahira ta yi baki <laughs> wani ma ya kasa rike bakin sai ce Allah ya kara nauyin kasa ba a ce ba mumini ya kada mumini kowanne ne fata alheri yake ba amma ni gaskiya in baka shuka alherin ba to in ka mutu wallahi ba za a yi ka da alkhairi yana da kyau kullum sanda baka nan ya zan ana ka ana ka ana kaunarka kada a ce sanda baka nan mun ka ji daɗi <laughs> yawwa wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wannan ita ce sifa ta ƙarshe ta goma Allah ce masu hankali idan sun yi laifi sukan tukuɗe shi da kyautatawa mace mai hankali ita ce wacce in ta ɓata maka rai bayan ka fita za ta yi nadama sai ta dawo tana tunanin to wani irin girki ya fi so akwai wanda fa idan aka bata masa rai abin da zai masa daɗi irin ya zo ya tarar da fatin kan zuwa gidansa ƙwarai kuwa babban mutum kuwa fatin kan zo an ɗan yanka tumatur an samu ɗan alayyahu ko zogale an dafa a sama to da ya ga wannan zai huce hankalinsa zai kwanta wa wani bil hasanati ta yi laifi amma yanzu ta gyara saboda ta yi fatin kan zo wani kuma ba abin da yake so irin ya fuskantu gidansa ya ji kanshin turare wuta yana tashi wani kuma ita yake so ya ga ta ci ado ta yi kwalliya eh? ga idon kashe laifi tana marmari iri. to mumini ne wanda ke kashe laifinsa da ayyukan kwarai sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu arda ya taɓa furta wata kalma ko in ce yayi wani tasarrufi ya wani suluki wanda bai dace da irin matsayinsa ba amma kishin addini kai shi ranar hudaybiya lokacin da sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sulhu da mushrikai duk sabai ga baki ɗayansu mai sanyin hali da mai zafin hali ba wanda ya goyi bayan wannan sun amma wanzu Allah bai shawara da su ba saboda umarni ne na Allah ko ina annabi yana shawara da su amma nan yi ba shi kadai kashin ran sai zartar da hukunci yace ya karba kuma yace wallahi yau duk abin da suka zo da shi in ba na yanki zumunci ne ko saba Allah wallahi zan karba su kuma ya ce to abu na farko a rubuta duk wanda ya musulunta in ya bar maka ka dawo mana da shi babu yanci kenan manzo Allah ce na amince suka ce can Madina duk wanda ya ji bai son addinin ka yadda dawo ka kyale shi kun ga rabon mallali zai ko manzo Allah ce na amince haka suka yi ta kawo sharuɗa babban muradin annabi sallallahu alaihi wasallam abu biyu ne abu na farko a bashi izini ba iya dawo ya umra ko kuma yana a bari yanzu ya je sannan na biyu a tsaida yaƙi domin zaman lafiya shi ke sa addini ya yi. to duk wannan zaluncin da ke a ciki kawai sai da yakin nan da aka yi na shekara goma sai aka samu aminci sai kabila kabila gari gari tunga tunga jama'a jama'a ana zuwa ana shiga fi dinillahi afwaja shine sai Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina a shahid sayyidina Umar da sauran jama'a ba su ji daɗi ba amma su sun haɗe shi kuma Umar sai ya kasa hakuri sai zai ce ya rasulullah shin da mu da suwa bisa gaskiya manzo Allah ya ce yace bisa gaskiya ce ba kai ka ce mana ka mana mafarkin za mu shiga makka wasu na aske wasu na faifai ba yace ni na gaya muku haka yace to don me za mu ɗaukan mu kan ƙarshe muna bisa gaskiya kuma gashi Allah ya gwada maka cikin mafarki cewa kuma farkinka gaskiya ne cewa za mu sai ce to da farko dai na yi mafarki amma ban ce maka ba ne ba yace kuma lalle ne tabbas za ka zo wannan daki ka yi umra za ka yi aski ko sosai yace sannan ka sani ina bisa ga umarnin Allah ba zan saba masa ba haka wannan abin da manzo Allah ya umarnin Allah ne ba maganar shawara ake yi ba to inda matsalar take duk bayan yayi wannan sai ya sake zuwa waye in gizo Abubakar shi ma ya zo wurin manzo Allah ko da za a canza masa ra'ayi an faɗi wahayi dai kaga ba wurin canza ra'ayi sai zo wurin sayyidina Abubakar ne masa tambayoyi ikon Allah duk an shin da manzo Allah ya bashi su Abubakar ya bashi to nan sai jikinsa ya sanyi shine ce wa kuntu a'malu lidhalika a'malan tun daga ran nan ko yaushe sai na yi wani aiki don neman Allah ya yafe min wannan wannan matsayi da na dauka man kyauta ba to wannan shine aikin mu'mini wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a kuma Allah ta'ala ya alƙawarin innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at ayyukan lada ko suna kankare na zunubi malamai sun ce an lura da cewa mafi yawan ayyukan alkhairi masu zunubi ne ke yin su da yawa wanda ya yi ma Allah laifi iri-iri to saboda nadama ta zuciya sai da yana tunanin bari in gina masallaci ka ya kamata in tallafa ma makaranta sai ka mutum ya zo da tirela biyu na abinci ya raba mu bayan Allah sun amfana shi can tsakaninsa da Allah ya san wani laifin ne yau ma Allah kafara ce yake nema kuma Allah na karɓa irin wannan kafara innal hasanati da sayyi'at sannan yana cikin aikin mai hankali idan kai laifi ma Allah ka zo kana neman wata hanya za ka yarda da shi ka zo kana ƙiyamun layi ka zo kana karatun ƙur'ani kana kuka ka zo kana sadaka ka je ka sada zumunta ka fitar da kuɗin ka kai ba Allah aiki don neman me don neman Allah ya ce maka waɗanda abubuwan da kai wa yadra'una bil ta sayyi'ati Allah ya ce ulaika lahum uqbad da kaji waɗanda suke da kyakkyawan gida wanda za a cimma su ne ke da gidan kwarai gidan tabbata inda ba a gushewa jannatu adnin yadkhulunaha gidajen aljanna ne abinda zai baka sha'awa shine aljanna duk inda Allah ya kira ta yakan kira ta ne da jannat wato kaman ka ce wata farfajiya ce ta lambu fiha anharu a cikinta akwai ƙoramu na ruwa a cikinta akwai itace a cikinta akwai gidaje amma ita aljanna kullum fadama ake kiranta jannat gidan ni'ima irin yanzu ga azumi duk wanda yake da fadama a korin da zai sha iska ba can ba can ne wurin ni'ima can ne wurin jin daɗi to aljanna fadama ce kuma Allah yake tajrimin eh, yadkhulunaha suna shiga wa'annan gidaje babban jin daɗi shine wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim za su shiga gidajen aljanna da su da waɗanda suka yi aikin kirki daga uwayensu da matayensu da zuri'ansu duk abin da za a baka na jin daɗi a ce iyayenka ba su zuwa ba su ciki matanka ba su ciki ‘ya'yanka ba su ciki jin daɗi ya kammala yanzu daga nan najeriya a tsale ka a ce an samun maka ka ta feri gida a tsibirin island ni'ima kowace iri an tanada ko a dubai ko wani irin jin daɗi yana ci an tanadan maka a ce amma banda iyayenka banda matanka banda iyayenka ka tafi kai kadai ka ji daɗi ya zama fursu na ko ka tafi exile ke to sai Allah ce gidan aljanna za ka shiga da duk wanda an na kirki wanda ba na kirki wanda bai bi Allah baka wallahi ba ya dinka saboda haka ko dan annabi kake karewa daraja ba ka shiga aljanna sai ka bi annabi sai ka yi aiki irin na annabi sai ka zama man salah kamar yadda Allah ta'ala wata ayar yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim ilhaq ne dhurriyyatihim wama alatna min amalin min shi waɗanda suka yi aikin kwarai wanda suka yi imani zuri'ansu ta bi su da imani to za mu riskan masu da zuri'ansu ba tare da mu rage musu aiki ba riskan wani ake yi ma'ana Allah ba cewa zai to a tattaro ladar matakka da na babban ɗanka da na bai bi masa da na ƙaramar ɗiyarka da na babanka da na indarka duk a tara sai a yi raba daidai sannan a jibi aljanna ta dace da kuma a'a wanda duk a sama shi za a aiki da shi wanda duk ya ci ta bakwai shi za a ta duk sauran su isko shi can babu demotion cikin aljanna amma akwai promotion kaga ashe wani na cin albarkar wani duk wanda ya ce ba a samun albarkar wani ya yi kuri ba daidai ba ne ba magana ahlus sunna ba ce ana samun albarkar wani amma ba neman tubaraki na bid'a ba tubaraki na bid'a kai kwance kana Allah shi ba mu albarka su ce wa dan waje haka zikau albarka su ce wa dan waje ina ne ake samun ta cikin littafan su cikin ayyukan su cikin umarnin su cikin kyawawan alherin da suka bari idan ka bi sai ka samu albarkar su amma haka kawai ka zauna hubbari kana zaman ka ana kawo maka sadaka kana albarka shehu Allah shi ba mu albarkar shehu amma wani abin ban mamaki inda wani daga cikin gidanku zai kuɗi abuja isko shi za ka yi can ba ba haka ba ka zauna ta kwata kana allah kawo na albarkar wani da abuja abuja yanzu nan zai biya kuɗin mota ya ta yi abuja ya sallan ko shi buga waya wani baka aiko da su ga azumi ba to in kana son albarkar su shehu diba da ni sun ka samu albarka ka bi sawunsu sai ka samu albarka musamman in kana cikin zuri'ar su to kar kai mamaki duk aljannar da Allah ya cishe su a yi ma promotion a kai ka can ko da na zaka fita kai can ba kai saboda ni saboda wannan alƙawarin na Allah wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyati to wani Allah rama ya ce ma ya ce to Allah ya ce aba'ihim ya ce ummahatihim ba sai muka ce aita galib ne ashe a suratu yusuf ba a ce warafa abawaihi ba inda duk namiji da mace sun kaɗu wani ba namiji abbabba ya za a ce zaujaini ko ba haka ba a ce abin nan kamaraini a ce ne a ce ne babba da karami in sun haɗe babba shi karin jaye da haka idan namiji da mace sun kaɗu shi ke haka duk inda Allah ya ce almu'minun in bai kawo mu'minat ba mu'minat din sun shigo a ciki amma saboda ya daɗa ran mata sai ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات تيجي دق بعد أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دم باتاسا ممكن تيرهان كلي ما إن بدأ الله تكد أفلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم ما تصنعتك duk abin da muke yi mu samu lada mata suna yi babu inda Allah ya ce namiji na da lada goma mace na da lada takwas ga aiki guda babu wani wuri inda muka fi su wuri guda ne mu dimun cikin ibada muke su ko suna hutu suna yankewa ko ba haka ba yanzu haka mata ka kila hutu ta kai ba ta azumi amma za ta ranka wanda za ta yi wajen ramadan yana ɗaya da cikin ramadan ka ganin ka wuce wanda za ta yi ranko yana ɗaya da ada'i ba su ɗaya sannan duk sallolin nan da ba ta yi in kwana uku in biyar in takwas in goma gaba ɗaya ba za ta ranka su ba shi kenan tashin kuna ɗai haka ɗai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam su batu naqisatu aqlin wa dinin ga hankali ga addini suka ce haba ya rasulullah yace to ku saurara shin cikin qur'ani Allah ta'ala bai ce fa illam yakuna rajulani fa rajulun wa imra'atani mimman tardana min ash-shuhada'i ba in ba a samu namiji biyu sun shaida ba a kawo namiji guda da mace biyu Allah bai ce ba su ce awo ya ce ce to ashe ubangiji da halicce ku sa hankalin ku bai kammala ba sai ce an tafi la ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma in guda ta mance guda ta tuna mata ya nuna kuna da rauni zaka sai an hada biyu kuka shaida namiji guda yace shi ko raguwar addini ashe ba ɗaya ku zama ta kai rabin wata ba ta sallah ba ta azumi ba suka ce haka ne ce to shine ne ce muku أما كما أذهب لدب الرجل من إحدى كنا قا كود رونين الديني قا كود رونين هنكلي أما قا كود تعد هنكلي با صورة ورات هنكلي أما صورة إيه إتعد هنكلي صورة إيه إتعد كورا إن كيد كنا عظيم تونا روني شيء كاو كرفي وجم مكيدا لمن غرغدون روني متن غرغدون إيه كل شرنسا شنسا كي هنكلي ده تلك والله كي ممكن wala shirin da yake kulla da iyaka vote a kasa a kare a raka a jira ba karamin aiki take yi <laughs> inda talaka yake samun sa'a ke ko ba haka amma yana da wata sa'a wadda tafi wannan ita ce me sihamul layli la tuhti walakin laha amadun walil amadin qida'u mutu ya tashi lokacin sauri yana Allah ka san wani ake ce Allah ka san an zalunce Allah wutar gada mun karasa duk wanda adda sabar duk wanda adda hannu ga canye kuɗin ne fa Allah ka isa nan gare shi to wallahi wannan Allah ya isa ta fi komi tasiri ta fi a kasa a kare wallahi ba karamin tasiri take da shi ba Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigo wasu ta kowace kofa wato ranar murna ce ranar barka ce don haka mala'iku su shigo ta nan su shigo ta nan su shigo ta nan me suke ta salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bima sabarta fa ne ma ukbar da'a aminci Allah ya tabbata gare ku kun yi soke sannan ku da zuwa ya wahalar duniya ya Najeriya ya mulkin Jonathan eh salamun alaikum bima sabartu aminci Allah ya tabbata gare ku saboda hakuri da kuka kun sha wahala fa ma ukbar da'a Allah ce ma dalla da gidan gidan zama gidan ni'ima gidan jin daɗi Allah ka kai mu wannan gida bismillahir rahmanir والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويقطعون فَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه سوكو وأنن دسكي كونش القورين ألا باين سنو كيش دكاركي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل kuma suna yayyanki abubuwan da Allah ya umarni a sadar da su ba su ba sadar da zumuntarsu da dangi ba sadar da zumuntarsu da Allah da manzon Allah dangantakarsu da Allah da manzo ba ta yi kyawo ba Allah ya ce wa yufsiduna fil ardi irin su fanna suke yi a cikin ƙasa duk wanda bai gyara dangantakarsa da Allah ba bai iya gyara dangantakarsa da mutane duk wanda bai gyara dangantakarsa da Allah da mutane ba abin da yake banda banna Allah ya ce ulaika lahumul la'na waɗannan la'anar Allah ta tabbata gare su walahum su'ud da suna da mugun masauki a lahira zaka su ne akasin waɗancan mutane goma da muka ambata a cikin hadisi na Abdurrahman ibn Auf wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito kuma Imam Tirmidhi ya inganta shi Allah maka sarki ne yana ce Allah Rahman ni ne Ar-Rahman khalaqtu rahim ni na halicci zumunta washtaqaqtu laha isman min ismi na tsaga mata suna daga sunana na rahman na ba ta rahim zumunta faman wasalaha wasalta wa man qata'aha qata'tu kwasa da zumunta zan sadar da shi da ni zan sadar da shi da kaina zan kai shi gidan rahmat kwai yanke zumunta zan yanke masa saboda haka ya kai mai neman rahmar Allah ya kai mai neman jinƙayin Allah yi kokari ka sada zumuntar yan uwanka da iyayenka babu abin da Allah yake saurin fushi da ɗan adam da shi kamar ya yanke zumunta abu ne mara kyau mummunan abu kun ga can Allah ya kawo sifa goma cikin su ya kawo sada zumunta nan uku ne kuma za su kai ka jahannama cikin su ya kawo yanke zumunta Allahu yabsutu rizqa liman yasha Allah shi kadai ne wanda yake shimfita arziki ga wanda ya so ko bi arziki daga wani ba Allah ba yayi aikin banza ku yi zaton akwai wani sarki ko hakimi ko mai mulki ko cbn ko gwamnati ko wani ɗan takara ko wani ɗan siyasa ko wani boka ko wani malami wanda ke bashi arziki wala ya karya ko duk wanda ya ce maka to in azarta ka fo ce zai maka kaga mutum da babbar riga ya sa turare mai kanshi ya gyara hula ya hau babban mota waya ce wurin wani waya mai kuɗi kuma kuɗi zai ce sai ya makan shi kuɗi mana ya zauna lafiya tunda kuɗi yake to ba aikin hankali bane ka ɗauka akwai mai yin arziki ba Allah ba duk abin da kaga ya same ka rubutacce ne in arziki in talauci in mulki in waninsa in lafiya in ciwo duk abin da ka samu Allah ne ba abin da ka rasa Allah ne mulkin ma in ka kai gare shi Allah da ya baka in ka ce kokarin kai baka ka bace domin akwai wanda ya fi ka kokari ya bai samu ba in ka ce aini farin jini gare ni akwai wanda ya fi ka farin jini bai samu ba kai ba mai bada mulki sai Allah kuma duk wanda Allah ya bashi shi to wajibi ne ya sani ce Allah ya bashi shi ne zai ya zarce shi wa yaqdir Allah yana ta arziki ga wanda ya ga dama kuma da wancan da ya ba da wannan da ya hana ma ba ka gane wa yake so a cikinsu domin in Allah yana son ka yana iya baka in Allah yana son ka yana iya hana maka ya danganta gare ka akwai wanda in Allah ya bashi abin nan da ya bashi sai ya zame masa sila ta alkhairi sai ta sa ayyukan lada wannan sai Allah ya ta bashi in yana son sa akwai wanda in Allah ya bashi sai ya mayar da kuɗi godiyar zunubi godiyar azaba sai rinka taurin kai rinka iga rinka taka ƙasa guda guda sai ya rinka ma'asi yana ɗibar kuɗin sai yana sharholi to sai Allah ya takura masa in yana so sai ya hana masa So ka lokacin da Allah ya baka ka gode lokacin da ya hana maka ka gode huwa alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa Allah shi kadai ne wanda da abin ake so da wanda ba a so in ya bayar ana godewa da ka duk yanayin da ka samu kanka ka gode ma Allah wa farihu bil hayati dunya kafirai murna suke da rayuwar duniya kuma alhayatul duniya fil akhirati illa mata rayuwar duniya in an kwatanta ta da lahira ba wani abu ne sai dan karamin abin jin daɗi wulakantacce wanda bai kai ya kawo ba bai taka kara ya karya ba wanda nan take ya rabu da kai abin duniya da baya amfanin ka sai baka tare da shi yau idan aka baka kuɗi miliyan biyar ko miliyan goma ko miliyan ashirin in kana so su amfane ka sai ka kira dillalin gidaje ka ce an shiga miliyan ashirin ka bani gida to ina miliyan ashirin kuma ta tafi to duk arzikin duniya haka yake amfaninsa shine rabuwa da shi idan abinci ya baka shawa ya baka shawa to amfaninsa gare ka shine ka cinye shi ina abincin shikenan magana ta kare idan sutura ta baka shawa kasa ya kasa shikenan ta yi dauda an wanke ta tsufa anyar yar kwayin kyauta an yi sadaka saboda abin duniya ما هو نأبو بني وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أبن دنيا ما هو نأبو بني بأسين أنجن ذلك ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن مآب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كافرين سنة شوى ليس بزاء سو كما من زن الله وتآية مينونة جرمانسا كو مينونة تذكيرسة لقورين أبنجد سبا تو وتآية سكي لما بند القرآن قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب gaya musu Allah da yana badda wanda ya so kuma ya shiryar da wanda ya shiryar da wanda yake mai da al'amari gare shi zuwa gare shi don haka duk wanda kaga Allah ya batar ya cancanci batare shi sa Allah ya so batar da shi wanda kaga Allah ya shiryar da shi to shi ne ya buƙaci shiryar shi ne ce wa yadi ilaihi man ana Allah ne shiryar da wanda ya koma gare shi zaka shirya neman ta ake in baka neme ta ba ka bace to kai ne ka nemi bata da kanka domin ba bata ba wace aya kuke nema ga qur'ani da sama da aya dubu shidda an ce ku zo da ƙwara guda irin ta kun kasa to wace aya kuke nema ga ku da aya dubu shidda da ƙari ku zo da ƙwara guda irin ta ba ku iyawa sannan alƙur'ani bai taɓa faɗin abin da aka zo aka tarar da mummuna ne bai taɓa ba da labari an ka tarar da ƙarya ne bai taɓa cewa a yi wani abu an ka ce kai wannan abin bai dace bai taɓa cewa a bar kaza an ka ce haba yau shi kaza ka bar ruwa ba to wace aya kuke nema ban da wannan ƙur'ani inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwa duk abinda qur'ani ke nunawa wa shi Allah kwarai kuma shi addaidai alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatansu na natsuwa ne bi dhikrillah kun ga wawa nan ta zama sula kidan kamar da muka bayani shekaran jiya alladhina amanu wa tatma'innu bi su imani masu imani ko da yaushe zukatan suna nutsuwa ne bi zikrillah da ambaton Allah ambaton Allah nan wasu malamai suka ce shi ne Qur'ani duk lokacin da aka karanta shi su ji wata irin nutsuwa tsakanin ku da Allah ɗazu da kake kasuwa ɗazu da kake office ɗazu da kake gida da yanzu da muke karanta maganar Allah don Allah ya shi zuciyarka tafi nutsuwa to alhamdulillah ku mu'minai ne wannan shine alamar imani yanzu lokacin da ake karanta Alkur'ani ana faɗin ma'anarsa ya zama wata irin nutsuwa kake samu wani irin ni'ima kake ciki ta zuciya wani irin ƙarin imani kake ciki to kai ne muminin allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wa dhikrullah dhikr ni'am duk lokacin da ka ambaci Allah zaka samu ƙarin nutsuwa zaka in matarka ta bata maka rai fito masallaci kai sallah dawo gehe kana tasbihi fita batunta bar ta falo inda da dare ne shige kuryar daki ka kama salati ga annabi Yanzu su kana jin ka samu nasuwa a in ta bika ka ce to dauki qur'ani mu karanta <laughs> wallahi ce wai in ta bika fa ka ce ke tun ba ta hikiyo alwala mu karanta qur'ani sai ku karanta ta in ma alaran mace ta shi kamar mai to ce ce ta sai karatu wani ki ayawa lokacin kana jin zakin murya ta ku? sai da ta fata mare in ta iya gyara murya ta karanta ba abin da ke gusur da bakin ciki kamar karatun alkur'ani da ambaton Allah so da haka waɗanda zuciyarsu idan suka samu damuwa su ɗauku sigari su sha ko su sha ƙawiwi ko su sha giya raunin hankali ne in ma baki iya karatun ƙur'ani ba ɗauko cd ki kunna sha karatun su dai si ko ki sa wa'azin malam jami'a hmm? yanzu da kira jin bambanci ko ba duk lokacin da ake ambaton Allah mumini nutsuwa yake samu idan ka ga ana karatun Qur'ani ba ka samu nutsuwa to wallahi ka je wurin wani wani malamin likitan zukata ya maka magani ka je makaranta a baka magani wallahi kana cikin matsala kuma babba kuma matsala ka bata da magani in ba ka tashi tsaye ba ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce ku saurara zukata suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah allazina amanu in suka imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai duba lahum jin daɗi ya tabbata gare su wa husnu ma'ab da kyakkyawar makoma mai daɗi ita ce aljanna wadda icce guda a cikinta shekara ɗari ake ana tafiya cikin inuwarsa ya Allah ka yi mana ni'ima da shiga aljanna ya Allah ka natsar da zukatanmu da ambatonka ya Allah ka gafarta zunubanmu ya Allah ka yafi kurakuranmu ya Allah ka sa wannan wata na azumi ya zama watan rahama da gafara a gare mu masu kyamara sun riga sun ce lokaci yayi da ku bari gobe sai mu hada ba tambaya ba ce eh asusun marayu ba to sai sai mu yi mu yi sallama da masu rikodin domin mu hada abinda Allah ya bada iko na asusun marayu Allahu akbar to ashe wani ma har ya zo da shi kun gani ko wato riga yayi mini ke so ne ya zanni da sunnan da sunna wanda ya kawo shaddan nan Allah ya mashi albarka Allah ka sukurta shi duniya da lahira Allah kada ka tona asirinsa Allah ka yarwata mishi arziki shi da iyalansa duk wanda ya yi koyi da shi tsakanin yau da gobe da jibi da za mu yi wannan aiki Allah ka amsa addu'an nan da ne gare shi da iyalansa da zuriyarsa to ni dai zan duba aljihuna abinda Allah ya hore sai in fara da shi amma dai ni ma na alƙawarin turmin a tamfa guda sabo ku yi haƙuri manara ta ce ba ta son tsofaffi sababbi kawai take so eh don haka duk wanda ke iya kawo turmin a tamfa ko bandurin shadda ko naira dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko abinda Allah ya huwa ce mu fara daga yanzu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za mu ta addu'a har sai an gama hansa kuɗi eh don haka addu'a za mu yi ta اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا في اللهم اغفر لنا في في جمعنا هذا واجعله جمعا مغفورا واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم دمر الكفره والملحدين اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين اينما كانوا يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين اللهم اهدنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت اللهم انا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك ولا لا يسعنا إلا رحمتك وفضلك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مغفرة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين